Masu sauraronmu, Assalamu alaikum kuma mu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga sharar fagen shirin daga gogon naku, El Hikaya, kan yadda ta kaya a Najeriya a tsawon mako mai mutuwa. babban lauya falana ke caccakar wakilan taron ƙasa da cewa suna da hannu dumu-dumu wajen gurgunta Najeriya ta hanyar satar biro. taron da ya amince da amfani da kashe saba'in cikin ɗari a wajen kaɗa ƙuri'ar amincewa da ƙudurori. Dr. Haruna Yarima wakili ne a taron. Ban ga yadda za a yi wayannan mutane za su kawo maslaha ga ƙasar nan ba. Jami'an 'yan sandan sirri sun ce harbe-harbe a hukumar da ya kawo rasa rayukan waɗanda ake tsare da su ya samo asali ne daga neman arcewar waɗanda ake tuhuma da ta'addanci. Masani kan tsaro Husaini Manguno yana ta baba. Zai yi wuya a ce wanda yake cikin kurkuku ya karbi bindiga ya harbi akwai wani kwanciyar. Kotun tarayya ta buƙaci 'yan majalisar nan talatin da na PDP da suka koma APC su aje kujerunsu don saba doka. Sai dai 'yan majalisar sun lashe takwabin kalubalantar hukuncin har kotun koli. Yaya alkali da zo ya da hukunci akan abin da ma ba a tambaye shi ba. Za mu ɗauka ƙara mu tafi gaba. Ɗan majalisa Musa Sarkin Adar da ya sauya sheka daga PDP zuwa APC. Nasiru Adamu kayan Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. haka fa To yanzu za mu nufi zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda kuka sani dai, wannan zauren na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilinmu Nasiru Adamu Elhikaya ke jagorantar wata tattaunawa game da makomar matasa da kuma kashe-kashen da ake yi a arewa maso gabashin Najeriya. Yau Elhikaya ya ɗora ne daga inda ya ƙara yin wata tambaya ma Alhaji Ado Adamu Bombay. Ado Adamu Bombay eh, ya garin kunnan me ka samu labari ne ya faru yadda aka kai hari wani labari ka samu daga mutanen yankin yadda wannan al'amari ya faru kuma watakila za mu iya cewa ma ya biyo bayan abubuwa da suka faru kamar a yankunan su ba ma su izge da sauransu <laughs> ah, wani labari kake samu daga mutanen yankin don wannan fa yana nuna kusan wani kwana a garuruwan nan ma nan gaba ba zai yi ba to kwana a ne ya zama dole aihuwa abu ne ya zama dole sai da kaya ne ya zama dole ko ruwan bindiga ake zama kwana kwana buniyadi saboda a nan muke tunanin za a binne mu ba za mu gudu ba ni dai kamar ba zai gana gudu ba amma dattawa suna ce mutu yaro ya ringa hankali in zai shiga jeji kare ta ka samun barawo wani abokin na ɗazu yana so ya nuna kaman gwamna ba abin da ya sani ko hukuma ba abin da ta sani kwana ɗaya da cire checkpoint a buniyadi aka shiga aka yanka yara casa'in da wani shekaran jiya an cire checkpoint an bugo min kenan na fara masifa da wani babban ma'aikaci har uwarsa na zaga a waya sai aka ce da daddare ga abu da ya faru wallahi tallahi na yi asaran yara biyu nawa e ban taba jin zafi a rayuwa kamar wani yaro da aka kashe kwanan nan a buniyadi yaren mu ba daya ba dan shi wani tun da aka kai shi fgc buniyadi shi ake bai a wurin number one one one one shi ake bai number one one yaren mu ba ɗaya da shi ba amma duk ran da aka yi exam za ba da gift ina dan ba da gudunmawa saboda yaron ya samu abun da har wani shekara zai zo ba zai sha'awan wani riga a jikin sa'an shi ba saboda ya sake zuwa number one dan buniyadi ne dan guju ba ne number one yake zuwa cikin inyamurai to an cire checkpoint na bunigari an cire checkpoint na guju ba su ne kuma manyan checkpoint in ka zame su a security da muke da shi a guju ba sauran ba su wuce mutum 60 ba da polis da soja da waye muna magana me ya faru aka ce ba a sani ba za a yi bincike wup aka je kashe yara gwamna ya zo ga gwamna ga jtf commander ga allah ga su aka tambayi jtf me yasa aka cire checkpoint ni ce bai san an cire ba wato akwai dai wani mai kafan ungulu a cikin wannan abin don ka gani don me za a fitar har ma a ce shi shugaban JTF bai sani ba saboda haka jami'an tsaron mu dinnan akwai abin da za a duba a ciki fa ni a gaskiya ina tuhuman su to kana ganin watakila za a iya samun bata gari a ciki kina akwai ai wannan akwai akwai bata gari dole ne ya kamata a yi wannan a sake dubawa national security advisor dole ya sake bincika wannan abin ya tabbatar shi dan arewa ne ya san duka a al'adunmu ya san abubuwanmu muna son ya yi kamar irin wata shekara wani national security advisor mai hawan mota ya shiga kowane lungu ya kamata ya haka misa da tuna ka shigo kana cewa ba zai iya ba bayan kuma kwararre ne wajen wannan ba zai iya ba ya yake ba kwararre ba ne ba bin da iya ma because ai ba yau aka nada shi ba national security advisor kuma dan arewa ne kuma musulmi ne daga hawan shi zuwa yanzu ko a kwamfuta ya isa irga mutane da kashe a borno da yobe da gombe da rama ko a kwamfuta bai isa irga ba daya namba biyu man nasiru ina so ku yan jarida ku gaya wa duniya gaskiya in ma mutum yana zolayan kansa mu kananan kabilu ake so a rage kada yara mu yi karatu yanda dan shugaban kasa yake tafiya kasashen duniya yayi karatu akwai wanda yake da kuɗin da shugaban kasa bai da shi a yobe muna da yara a waje da yawa suna karatu in ka kashe na na buniyadi ba za ka kashe na wanda yake ingila ba in ka ji gara baki da ingila ka kashe muna da wasu a makka ba yanda aka iya da yan arewa very soon shekaru kaɗan ya rage ko ina ka ji ɗan arewa shine number one kuma ya yi doctorin digiri zai iya karanta practical zai iya turanci zai iya duk wani shigantakan duniyan nan saura kaɗan za mu zama 90 over 10 sai mun ɗauki 90% a najeriya ko za a dinga kashe mu kullum kullum kullum aiki samu akwai za kashe babu ne an kori college of agric sun watsa ba kare a wurin fgc buniyadi daga inugu ana kawo yaro bunyadi an kone shi kurmus ko taku ɗaya ba abin da aka bari an watse ai gobe ka zo ba abin da za ka kone ko yaran nan kuma dai ka san waɗanda ba su mutum ba dole akwai garin da za a kai su su yi karatu in an haɗa kai da kai ka kashe garin ku buniyadi kar ka manta akwai inugu akwai sokoto akwai kano akwai lagos akwai niger akwai kamaru duk zaka je kai karatu kuma duk zaka ci abinci da shi amma dai kawai maganar security ba zan taɓa yarda ya gagare su ba ba zan taɓa yarda ba su sani ba in dai za ka ɗauki soja a najeriya ka je liberia ka zubar da shi a ruwa na ji zan gaida wani soja sai da na bi kwale-kwale na je na ga sojan najeriya sun ci gari da yaƙi garin da aka yi katanga da kan mutane sojojin najeriya suka kori 'yan ta'adda kuma abin da aka yi a wannan zamani an ce duk sojan da ya kori mutum a gari an ba shi gidan amma sai da sojojin najeriya suka kori waɗannan sojojin fata-fata suka dawo da mutanen garin aka zauna lafiya liberia sannan an haife ka a najeriya an haife ka a damaturu ka girma a damaturu ka jesus damaturu university damaturu ka ji ka shiga soja aka baka komanda ka dawo damaturu ka ce baka sai da zaka kawo mutane ba da allah ka tsaya ka ji da babanmu yake in an kama barawo yana sponsorin mutane a bisawu keke aka sato a ji a kwato a dawo yanzu an saci tifa na biyu aka ce an bi sau ya bata tifa na yana daukan 20 cubic meter 25 sorry 25 cubic meter irin na baban sas guda biyu an bi sau aka ce ya bace a jeji an dauki sharon dina biyu an bi ya bace a jeji mustabishi kanta 1 km in a jeji ne in yana kugi zaka ji karansa an dauka a gidanmu an ce an bi sau shi ma ya bace muna tare da 'yan sanda 'yan banga sojoji a gari mun bar wa Allah Allah da ya bayar aka kawo zai kawo amma ba gaskiya ba ne in tona da boko haram ne dauka ina je aji a jeji tun jejin nan da yau jejin mu ne muna noma da iyayen mu an bi jejin kab ba a gani ba ina zai kai ya sayar a ina zai koye mota kamar goma a jeji ta Allah a ringa tausaya wa boko haram a tausaya mana mu talaka a duba sarakunan gargajiyar nan an hana su bacci in boko haram ya zo shi zai daka soja ma ya zo shi zai daka haka sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar To mun shiga babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa ba alƙibla. Yau, dattawan da za su yi wa ‘yan arewa jawabai su ne shugaban ƙungiyar Hausawa da Fulani mabiya addinin Kirista ko Masihiyawa, Janar Isiyaku Dukku Murabus, da sanannen mai fashin baƙi kan zamantakewa Dr. Usman Bugaji. Da farko dai ga Janar Isiyaku Dukku. Jama'a assalamu alaikum. Yan uwana yan arewa ina magana a matsayina na general mai ritaya dattijo. Aiki dai na aiki na kai har na ya ritaya. Ni ko ba dan siyasa ba ne, kuma ba zan yi siyasa ba. Sai dai ina duba ga muna da matsaloli da yawa abubuwan da za mu iya kuma gyarawa da yawa. A matsayina na Hausa Fulani akwai abubuwa da nake gani da suke damun mu a arewa. Na fari shine talauci. Na biyu jahilci ni kuma a gani na in za mu yi yadda za mu yi mu kau da jahilci da talauci to za mu samu ci gaba to waɗannan abubuwa kuwa muna da waɗanda Allah ya tsora su a kanmu masu yin mu. su ya kamata su duba su ce lalle lalle wannan abubuwa su suke damunmu to za ka ga ina in kai magana yanzu in ka je ka ga in bara ce mutanenmu ne ke yawo suna bara in ma almajirkin ne yaran mu ne ke abin nan din shaye-shayen nan iri-iri kwaya ce gospolo eh, ne ne eh, eh, ne ne solution gwata ne ne ne duk yaran mu ne to me yake kawo wannan idan da yaran nan suna da ilimi ko na primary school ne da za ku ga bambanci inda suna da wannan inda sun samu zarafi na yin karatu su ilimi su kuma jahilcin nan mu ba shi da amfani shi yake ƙara jan mu baya saboda idan baka san right ɗinka ba ba da za a ce ma wane shi ne shugaban ka. ko shi ne ku a majalisa ko ta jiha ko ta ƙasa wane kana mana abin da ya kamata ba za ka sani ba don jahilci ya ishe ka in da mun sani muka zo za mu tsaya mu taka mu tasa su a gaba kaga kwanan baya na gani a one of the eastern states a gabas suka zo suka sa wani ko house of reps ne ko sanata ne suka ce ya zo ya gaya musu abin da ya yi in ba haka ba za su dawo da shi guda nawa ka taɓa ji an yi ma haka a arewa da ɗaiɗai kila bai fi ɗan kalilan in an yi ma wani amma inda mutanen mu ba su da wannan jahilcin sun san hakkin su abin da suka zaɓe shi je ya musu da ba za ku yadda ku bari yana muku irin wannan ba sai ku jawo shi ku ce zo mu gani ka zai mana za ka yi haka za ka yi haka shi ba mu gani ba zai ji tsoro kuma in an tashi neman zaɓe ba za ku sake zaɓen shi ba don za ku ci ai mana komi ba saboda duk wa'annan shaye-shayen da menene ni ina tabbatar maku cewa don rashin aikin yi ne da jahilci yake sa da mutum ya zo ce maka haka sai ka bi shi yaro yana nan bai samu abin da zai ci ba ka zo ka ɗauki ɗari biyar ka dace ko dubu ɗaya ko dubu biyu zai bi ka kullum yana cin abinci yana sha yana jin daɗi zai bi ka ko kuma su je su sha kwaya su yi menene su gagari iyayensu da an fara abu ne duk hayaniyar da ya haka kuma duk yara ne in kun lura da kyau za ku ga cewa duk in ana wa'annan wahalar da ake sha ƙyar ku sami ƴaƴa na manya a ciki don ne sun suna da ilimi sosai san bai kamata ba su shiga wannan gangami su kai yawo a kan titi ana kore su yan sanda na bin su ana kore su ku yi nan ku yi nan ana kakkama su ana tura su ana kullewa banda eh, matsalar jahilci da fatara akwai kuma addini shi addinin nan ba abu ba ne da ya kamata wani ya damu da na wani kowa ya girmama addinin kowa ba abin da zai haɗa ka fa'a da wani don yana da addinin shi daban to idan za ka tafi aljanna kai ba da shi za ka tafi ba Ko kuma lahira za ka tafi ba da shi za ka tafi ba kowa zai je daban Allah shi kaɗai kuma a nan ne za a sani so mu yana na wani da mu zai sa ka damu da addinin da wani yake yi har ma ya zo ya hana har ku fara gaba ana kashe-kashe ana yanke-yanke ni fa da na taso dan karami na fa tun da na taso ban san menene faɗar addini ba ban da fadar addini kuma ga na kabilanci wayansu mu cikin yan arewa din ga munan in ba addini ba a ce wannan aishi daga nan ne wancan daga nan ne a'a wannan bahaushe ne wancan kibi ne wancan dukun ne wancan eh, babarbare ne da abubuwan kenan to ne da in Allah ya so mu yare ɗaya mai harshe daya da yi mu harshe daya kuma a da mun zanna haka a ƙasar nan ba wanda yake damuwa da wai daga ina ka fito menene wacce kabila ce kai wane ce ka fito menene addininka to kamar yadda janar dukko ya ce shi ma dr usman bugaje ya ce ya kamata 'yan arewacin najeriya su yi hattara su yi koyi da magabatansu saboda babu abin da tashin hankali ke tsinanawa banda tsiya To assalamu alaikum jama'a masu saurare maza da mata. Al'amarin zaman lafiya al'amari ne da na san ya daɗe yana damun jama'a kuma ana ta tattaunawa kuma mutane suna ta magana a kai. To, ni ma ɗan gudunmuwar da nike son na bayar, kamar yadda mafi yawan mutane suke bayarwa, shine in jawo hankalinku a kan cewa duk rayuwa ta duniya ba za a iya samun ci gaba ba idan ba a samu zaman lafiya ba. duk inda aka samu rikici aka samu tashin hankali to ba wai kawai rikicin da tashin hankalin da rasa dukiyoyi da rasa rayuka za a samu ba a'a sai ma an rasa yadda za a yi a samu ci gaban da kowa a rayuwarsa abin da yake nema kenan ma'ana idan wani ya ce ga wani abu ana yi saboda shi zai je ya tada hankali to tada hankalin nan da za ka yi zai jawo maka wato matsaloli fiye da matsalolin da kake fuskanta saboda haka ina son jama'a su gane cewa dukkan abin da ya shawo kansu dukkan abin da ya dame su dukkan abin da suke ganin kamar wato zalunci ne da waye da kwai hanyoyi wanda za a iya bi wanda za a iya gyara su ba tare da an kai inda za a yi kashe-kashe ko a je a ɓata dukiyar jama'a ba domin idan aka bi wannan hanya na kashe-kashe da bata dukiyar jama'a to ba za a samu gyaran da kai kake niyyar yi ba ko ku kuke niyyar ku samu ba kuma rayuwar ku baki ɗaya za ta ƙara taɓarɓarewa domin duk wani wanda yake da wato harka ta kasuwanci ko ta neman rayuwa da ɗan ƙaramin ɗan kasuwa da babban ɗan kasuwa zai gudu daga inda ake fitina ya koma inda ba a fitina kamar yanzu misali mu muna nan arewa muna ta wannan fitintunu kala-kala iri-iri sauran ɓangarori na najeriya ba kamar kudu maso yamma suna nan su hankalinsu kwance jama'a suna wato ayyukansu ƙasarsu ko kuma ɓangaren suna haɓaka ga yaransu suna samun aikin yi makarantunsu suna gudana sauran mutane na duniya suna zuwa suna saka jari suna buɗe kamfanoni suna ƙara samun arziki suna ƙara samun kwanciyar hankali suna ƙara samun ilimi da karatu suna ƙara samun ci gaba bayan mu muna ba wai kawai tsaye muke wuri ɗaya ba a'a baya muke komawa baya muke ci wanda da yake wata harka ta abin harkar ta zo ta tsaya don ba ma mai saye ba ma kowa a wurin mutane sun fashe sun gudu ba ma wanda yake da sukunin ma ya zo yana neman wani abu kowa ta kansa yake yi saboda haka ji baya muke ci baya muke ci baya muke saboda haka mu ne za mu rasa kuma mu ne za mu sha wahala kuma 'ya'yanmu wanda za su zo daga baya su ne za su zama bayan waɗancan waɗanda su hankalinsu kwance suna ci gaba suna tafiyar da al'amuran su komi nasu yana tafiya domin su ne za su yi arziki su za su yi ilimi su za su riƙe ƙasa in ana son a ba mutane mukamin za su ke kasa don su suka yi karatu su suka yi ilimi su ne suke da arziki ko siyasa ma za a su za su zo su yi ta su za su yi komi saboda haka muna mai da mutanen mu su zama bayan waɗancan wanda hankalin suke kwance saboda haka don Allah don annabi mu yi makan mu faɗa mu duba irin illar da waɗannan abubuwa suke mana mu dawo bayan mu ƙara tunani mu koma mu gaya mu kan mu gaskiya al'amari e muna da matsaloli e ya kamata a yi wani abu e da kwai hanyoyin da za a bi waɗanda ba za su kai ga tashin hankali da kashe-kashe ba shi kisa ko lalata dukiyar jama'a a dukkan addinanmu guda biyu wato jarima ce wadda babu kamata duk a cikin laifuffuka da za ka yi babu kamar irin waɗannan Allah ya mana jagora a cikin waɗannan al'amura Allah ya ba waɗanda aka yi laifuka iri-iri haƙuri da juriya da kuma hankalin da za su hangi gaba ba yanzu ba domin kamar yadda ake faɗa gaba tafi baya yawa Allah ya mana jagora. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan satin. sai kuma wani jikon a kasance lafiya.